Shin kuna son ku san abubuwan da suka jibanci kwamfuta kamar kwamfuta hardware wato fanni na kwamfuta da zaka iya tabawa, kwamfuta software kamar su operating system, yarurrukan da kwamfuta take ganewa kamar machine language da sauransu. sannan kuma kuna son ku samu ƙarin bayani akan fanni daban-daban da ake amfani da kwamfuta da kuma abubuwan da suke kawo ma kwamfuta matsaloli kamar su virus da sauransu to ku biyo ni a wannan darasi domin samun ƙarin bayani ni sunana na rukayya muhammad kuma wannan ita ce lorewa ta arewa